وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور الألباب ومنها أي الأمور التي أمر ومنها وكما لا نزال بيوني ina kunci? ina ji Okay. ban ba shi wala na momin ha wamin ha ai al'ummar da amma bawa ina daga al'amuran da bala'i ya game da ita fi hazir bilad a wa'annan hausa eh, miliyon abinda suke aikatawa na albushu a wajen kasuwanci misalin cakuɗa nono da ruwa da abin da ya kama da wannan kaga cakuɗa nono da ruwa nan yana magana kenan fulani kenan an gane ku? suna cakuɗa nono da ruwa ko abin da ya kama da wannan wa zaba bina daga cikinsu akwai wanda in ya siya kayan masurufi. sai ya tattaro ta ya tafi da ita kafin ya ba mai ita kudinta yana siyan abu zai ɗauka ya tafi bai ba da kudin ba idan ya yi nadama ko bai samu ya siyar da ita da riba ba misali ko mai ne ne ma a bashi kudin shi to wani kaɓe kayara ba na kudina sai ce mai karɓi kayan masarufin ka ko ka yi haƙuri sai na siyar kuma da wato ba zai ba da kudin ba zai ya siyar in bai siyar ba zai dawo da ita ne kawai shi dan wayo ne zai ɗauki kayan mutum sai dai ya fa'idantu bai zai fi ba ba ka'idar kasuwanci da fa'ida da cuta biyu yana biyowa baya sai abin da mutum kawai riba yake da shi kawai bai da ɓangaren cuta to baya halarta a yi mu'amala da shi a gano wani ku ka dauki kaya in an siyar ka dawo da riba abu da ka rike riba ka dawo da uwan kudin misali to irin wannan haramun ne bai dace ba na'am wa fiha ay daga cikinta, ai al'amuran da bala'i ya game da ita a cikin wayannan garuruwa namu wato tadbibi wato rage mudu a cikin ainihin mudu ta hanyar karawa ko ragewa mutum ya ƙara wani abu ko ya tauye wani abu daga cikin mutu wannan haramun ne da qur'ani da sunna da kuma ijma'i malamai domin siffar mudu a cikin shari'a kayyar walkayyar mutazilan wato ya zaunar da shi alkayyar mai aunawa din ya zaunar da ainihin wato mudu a gane ku an yi kuyi da kayyar albikiya. mai ainihin auna mudu ya zaunar da mudu madaidaici mutar da madaidaici sannan sai ya zuba abin aunawa abin da za a auna in shinkafa ne ko gero ko dawa ya zuba shi da sarrafawa har sai ya cika wanda yake cikakke ba tare da girgizawa ba ko lankwasarwa duk da girgizawa a gani wato girgizawa ta sama wanda kuma girgizawa ta haka ya ina kadawa ina ina haka din wannan kuma yana irin haka a gane wannan ku wala hilatu babu dabara kare yayi wani wayo akan abun wato shi mudu yana da